a mine ne samu ijeki bugu ne da aka buga mana ma buga ga ije a me yasa sun kama mare ki da aka amara mun da mahaifiya ta gidan ubana wakin saboda yanzu mahaifiyarki kenan ba ta tare da mahaifinki eh, ba ta tare da mahaifina so nake ta koma ta rakan yawo nake ina nan da kaya ina da su saman kai to shi mahaifinki ko akwai wata musguna da ya kama ki shi ma wata sa'a cewa ke maɗiyan gari da uban da zai na raɗi. abinci da ne daɗi in ta zuba mana ita matar ta shirin na ce mama ban koshi ba da ta ce ke koshi ba da Allah sa ke koshi shi kuma ne rawo ya ce ke kin koshi in ce ya ce ai da ma ke ba koshi kike yi ba assalamu alaikum masu kallon mu barka mu da haka da sake saurara da mu a daidai wannan lokaci a hali yanzu muna tare da wannan bai Allah za mu so mu jara mai asuranki fari'a nake fari'a fari'a to fari'a ga ki a wannan ofishi me ke tafe da ke ya so nake yi a ma wanda suka cutata mana magana ba musu magana su ba yi mana abin da suke ma menene sun kai maki bigi mai a su kai daga sun tambaye ni sun ce mai ina zani sai na shuni kyale su dai inda ga musu inda zani faɗa za mai sai ta ga wa mutanen gari da farko za mu so mu san daga wani gari kike ki daga gidan magaji lambar sankala a wacce jiha kamar ga lambar sankala don gagari ƙasar tsallake a wacce jiha a najeriya Jiha ya jihar nan kusa ga sabon gida ok kenan gusau jihar zamfara ko mm. a mine ne samu ijeki bugu ne da aka buga mana kuma ga ajiya a me yasa son ka mamare ki da aka na gaya musu inda zani to ke me yasa kin ka baro gida da aka amira mun da mahaifiya ta gidan ubana wakin saboda yanzu mahaifiyarki kenan ba ta tare da mahaifinki eh, ba ta tare da na so nake ta koma ta kan yawo nake ina nan da kaya nan da su saman kai ok kenan yanzu ke ba ki zama kusa ga a mahaifinki kullum cikin yawo kike eh, zan bai mai kai rabuwar to bayan ta da na aiban ban yin wanga abu a yanzu za a kai kwana nawa da ba da mahaifinki ya rabu da mahaifinki yanzu ita ma ta aure ma wani bari sannan ma ina ci ta wasu ta ta ga gida yanzu ta yi aure kacce na ta addu'a mawalki da ce Allah ka sha'awar ta koma ma ubana ni da to a halin yanzu shi mahaifinki ya san da wannan mataki da waɗannan yan uwana shi sun ka ɗauka a ah, sada dai akai abin sannan ya mika shi gyaro mashi to a halin yanzu ko akwai wata musgunawa da kike fuskanta tsakanin su yan uwanki ko kuma su wata wata wadda suke zaune da mahaifinki a ah, yanzu nan ne ita nan amma ce mata nake yi ma mata ce in ƙara ce mata mama daga yau in ƙara faɗa sunan talawaisa ok to akwai wata musgunawa da ta kamaki eh. har sana'a nake so ta mana sai ta ce in wani ƙari mata magana sana'a sai ta ci ubana to ya magana zuwa makaranta fa ya sani inda bi makar wata bande bande zuwa Allah na gani a wacce makaranta saki da boko boko dai na ƙari amma har da ya sani nake zuwa ni dai a makaranta arabiya yanzu kika hizo na ina eh, amma nake a hizo biyu kenan ko mm, hizo to ya magana makarantar boko eh, aji shidda muke muka ta ne ka ta to an ce kafin ki zo a nan kin je hukumar hezba a me yasa kin ka zo hukumar ya a kan da amara mun da mahaifiya ta wanda to me yasa kike so ita mahaifiyar ke ta dawo ga mahaifinki in tana na ai ba ni abin da nake yin yawo bannan bannan ko eh, to shi mahaifinki ko akwai wata musguna da ya kama ki shi ma wata sa'a cewa ke maɗiyan gari da uban da zai wuna raɗi yanzu ke za ki kai shekara nawa a duniya goma sha hudu shekarar ki goma sha hudu to a an ce kafin ki zo a wannan ofishi kin kai koki mahaifinki a hukumar hizba a wayar ce maki ki kai mahaifinki a ofishin hizba kana ba Allah ba wanda ya sa ni sa na wallahi a to yanzu me yasa daga hizba kuma kun kai wani na yanzu wasu aka tura ka ce su kawo na ai ganin nan a to yanzu wani kira kike ga ita wannan kungiya na taimake ki ga halin da kike cikin na ceto ki yanzu a jawo su a yi musu magana gaskiya su wacce ta mana yanzu kuma yan hada uban za a kira waya mai magana da yau yana jin magana ku kuna niyya taimaka mana don Allah to kafin ku ke kawo ne ko kin taba kai yunkurin sanar da yan uwanki na bangaren a kila mahaifinki ko kuma yan uwanki na bangaren babanki na kila a ceto ki daga cikin yanayin da kike ciki an so nake a jawo su aje da na musu ina sana musu wani lahi ga Allah nan ne wallahi a jawo su aje da za su cewa to ya magana da gudanar da rayuwar ki ta yau da kullun kin akwai wata kila musguna da kike da kike da kike musamman bangaren abinci ko sutura ko wani abu irin matara kamar haka abinci da ne daɗi in ta zuba mana ita matar ta shirin na ce mama ban ƙoshi ba da ta ce ba ke ƙoshi kada Allah sa ki ƙoshi shi kuma ne rawo ya ce ke kin ƙoshi in ce a'a ya ce ai rama ke ba ƙoshi kike yi ba ta shi ki ƙara ta sai ta ki tashi ya tashi ta kai na ya dan ƙara mai in ce. to ya magana suturuha magana ne a kaya sutura kaya wata sa yana mana amma ce ga kusan inda ba ni sa Allah ya bai ƙara yi man kaya ce inda ba ni sa wasu yan ba wasu ok ke na maki kayan sawa ne a baki mm. to ke me yasa a baki sawa ba abin da sa ba samu na luke su ke, kuma in ka dan ƙara girma ko ta sa abin ka in Allah sa kana ga duniya ok to to yanzu yanzu wani kira zaki ga ita wannan kungiya na ganin cewa ta kirawo a su yan uwan naki domin ganin cewa an dora ki akan turbar da ta dace yanzu ko yanzu zan gani sai a je a kira su yanzu a yi magana yanzu gaba na ko mm. wani fata kike yi fata Allah sa a zo lahiya a koma lahiya a masu kallon makamai da kuka je mun tattauna da ita wannan yariya a yanzu kuma muna tare da mahaifinta wanda za mu so mu ji sunanka Mustapha Lawli ya sunanka Mustapha Lawli a malam Mustapha Lawli ya kuke da wannan yarinya wanda ta zo a wannan bukushi ya taji. kai ka haife ta ni na haife ta za ta kai shekara na yanzu

na je ofishin hisba sun ce mun tattauna da su sun ci mana je sai na yi shawara a me kun ka tattauna da su da na je ni shawara na ci masu to gaskiya na a me kun ka tattauna da su mun tattauna eh, a kan sulhun tsakanin na da uwarta mm-hmm. sai na ce masu sai suka ce mana sai in je sai na yi shawara mm-hmm. na je ni shawara na ce to gaskiya lamarin nan bai yawa gari a wani lamarin kenan na sasancin auren a to daga can ne bayan kun hukumar hizba ita yare bayan ta koma gida a ta ce ko in kamar da ba a gani wani abu ya sami ta me ne sami ta to gaskiya ni ba da nan lokacin da abin ne ba kana ina ina nan cikin gari na kawo kawo bayan ka koma a da isko a hakan to wannan mataki ka dauka na neman ta ba mu san inda ta saba ba a to mi an kama ta yare ta mugunta haka yi suwa sun kaure ta da kakanta da anan mahaifinta ito kai me kake gani yasa sun kamata irin wannan bugu wanda kamar bugu wanda yana isa da rasa rayuwa ta kuma ta zama na kasashe sun yi ne ba don daidai su cutar da ita ba akan abubuwan da ke yi sun yi ne don kare ta rage abubuwan da ke yi kamar da mi da mi ke yi to tana ƙetaro titi tana biyo hanya da ta ci za ta yi kusa to kai mana mataki ka ɗauka na ganin cewa ta mai wannan abubuwan to to ni gaskiya lamarin na duk ina kwatanta mata komi ina zanna ta ba ta shawara ina mata cewa ta yi haƙuri ni ma na yi haƙurin nan don mahaifiyata ni ma da ta yi ni ba mutum guda ta aura ba ta bar ni ni ma ta auri wani na ci mata to ta yi haƙuri ina ba ta shawara ne ko da yaushe kuma matar da ke gidan tawa ina cewa don Allah ta riƙa kula min da ita to ba ta ji in ta sakamanta wallahi ba ta tarwa to kana ganin a ah, matakin irin wannan boko kamar zai iya dora ta kan tafarkin da ya dace ito uku ba zuwa dai ne wannan Ta ce baya ga akwai kuma matakai na abin da shahi cin zarafinta musamman abin da shahi abinci da kuma sauransu wannan ba gaskiya ba ina bakin kokari na ita tabbas ta ne cewa kai kana ma tabbatar cewa ta goce da ta damu amma ita wannan matar ta ta gida a ba ta ba ta da ta ce sai dai in kai ka dawo ka mata magana wannan ba gaskiya ba ne bakin gwargwaro abinci ba lokacin da za a nema abinci a rasa bakin gwargwaro allah bai hana mu ba yanzu ga irin wannan da an kamata ya kana ganin ya dace mata irin wannan bugu wanda kana ganin ijiyar da kusa kusa na kasa mata ijiya to shi wannan abun zuwa ne dan ni ba na sani wasu ma ba za su san haka za ta kasancewa ba da abin da suka yi mata ito eh kamar kai da kaga kamar yadda sun ce ta ci sun buge ta yi saboda ta kawo koki a gari ka na ka mayar da mahaifiyarta a haka ne haka ne to kana ganin wannan abu abu ne mai hili wanda cancantaccen zo haka ne ito eh gaskiya ga lamarin da ta zo ta kai ni wajen emir eh, ta kai ni wurin wa ta kai ni wurin wa Mm. abin ga mm. uban ƙasa kuma ta kawo ni wajen hisba to shi yasa ganin haka nan ne yasa suka a suka rubuta to kana ganin shi bugun yana sa kila ya dora ta akan tafarkin da ya dace ko kuma kila ta ba abin da take ba ka ganin ya mace ce kila za ta iya shiga gari ta zaman to kila ta lalace shi kenan to duk ta iya kasancewa amma ni dai da suka buge ta ba sun buge ta da sunan su ji mata ba zuwa dai ne wani lamari da a har yanzu kuna tare da wannan ba Allah wanda ake tunanin shi ya bugi wanda yare ya yi kokarin na kasa mata ijiya daya a za mu so mu ji sunanka sunana balalu a ya kuke da ita wannan yare ni da ta ce kai ka haife ta kowa mahaifinta ke, ko kuma kanin mahaifinta ke. kanin mahaifinta A me yasa kama wannan yarinya mai ƙananan shekaru irin wannan mu abin da ya sa na bige ta ta tsallako titi za ta hawa mashin sai muka kira ta muka ce ina za ki, sai take bace-bace ba ta san inda za ta ba to ashe gusau nan gusau za ta zuwa wai ƙara ta yi mu ba mu ma san ma da wannan magana ba dan da mun sani da ku taɓa ta ma ba mu to kamar yadda kake gani kusan in ce a addinin mu da koyar da muwa ina tunanin kai musulmi ne kwarai kan a addinin mu abin da koyar da muwa sai in ce ya ba mu ƴaƴa ne domin su zama su zamanto kamar abin kiwo gare mu duk abin da yaro ya yi kusan in ce zai koya ne daga mahaifa ne ko kuma na tare da shi ya to kana ganin ita kamar da kamar da kuka faɗa cewa shekarar ta tara duk da ta ce shekarar ta goma sha kuma sai dai magana ko ita ce mafi alalan kuma ko na salo na kuka ake ta kana ganin ita shekara tara a ce za ta iya zagin kanin mahaifinta kana ganin ta koyi zage-zagen ni ban san inda ta koyo zage-zage ba amma dai zagi gaskiya hawan ganin ta zuwa ka a mahaifinta mai unguwa Hashi ta zuwa ka to kana ganin me ke sa ta tana zage. abin da ke sa ta tana zage-zage so take amai da kwanta to kana ganin cewa haka yaro ne bai zuwa ya fara zagi da kai mai dole sai ya ga na gaba gare shi na yi ko kuma kila samu karancin tarbiyya ga su mahaifa ne ba haka na haka ce sa hutu har zage zagen to gaskiya tarbiyya walwalo tana da akwai tarbiyya gidan to irin wannan bugu da kun kamata ko in ce kan mata bugu wanda kan iya rasa rayuwar ta sanadiyya ne ko kuma kila ta nakasa sanadiyar da kasancewa ajiyar ta gona kana ganin yanayin da ta yi kana ganin shi zai taimaka ta dawo akan turwa ta gari mu ko da muka bige ta ba wai mun bige ta bane saboda kuskure dai ne kawai aka samu bugu bai sa ta shiru allah ne ke shiryawa kuma shi ke batawa a masu kallon mu barkan manar haka kamar yadda muka gani dai mun kalli wannan bidiyo a na wannan yarinya kuma mun ji dukkanin abin da ta faɗa a bangare ɗaya ko mun dawo a su shugabannin wannan kungiya wanda za mu harajin sunan wannan jami'i nasu da kuma sunan wannan kungiya daga baki ne auzu billahi mina shaitanir rajim sunana comrade bashir madawakin tsafi legal advisor to na wannan kungiya ta human rights defenders and advocacy center karkashin jagoranci a ah, comrade salisu umar wanda aka fi sani da suna dan master a kwabar ga ku a wannan kungiya mun ga wannan yarinya ta zo kuma duk da ta mana bayani amma za mu so mu dan ƙara samun haske akan abin da ta faɗa eh wannan kes daga hukumar hezba a ita ta aiko mu da wannan matsala domin farko ita ta je ta kai koke ga hukumar hizba cewa tana son hukumar Hisba ta roƙi mahaihinta don Allah ya dawo da mahaihiyarta don ba su tare da mahaihiyar a dawo da mahaihiyarta gida domin ta samu tarbiyya ta irin uwa wanda da yake da uwa da ubansu suna tare ba tare da yan yawace-wacen da take ba to shine da suka je can bayan sun tafi ita hukumar hizba ta gaito mahaihiyar lokacin da ya zo hukumar hizba ta mutunta shi kuma ta nuna mai cewa wannan yarinya ba ƙarar shi ta ba ta kawo ne neman taimako a taimaka domin a ba shi shawara da Allah inda hali mahiyan nan tata ya dawo da ita gida domin ta samu tarbiyya ingantatta to bayan an yi haka sun eh, ya nuna ma hukumar hizba cewa shi ba zai iya mai da ita ba ita hukumar hizba ta ce eh to ga shari'a ba a tilasta mutum cewa sai ya auri mace idan bai son suka sai suka gaito masu datta na garin inda suka yi ma magana su kuma dattawa suka ce wallahi sun sha zama da shi har kusan ga uban ƙasarsu amma na yamma da ɓoye saboda irin yadda suka ga yariya tana tagayyara ba ta nan ba ta nan wanda duk wannan sanadiyar rashin mahaifiyarta ba ta kusanci to amma aiki don haka suka ce su ma gaskiya ba su iya bashi 原来真的深深。